karfe bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi shida kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana kan mitoci 22 da 25 gajeren zango michael kudison masu sauraro barkamu da eh, sake saduwa a cikin shirinmu na safiyar talata ga kanin labaran duniya A Najeriya tsohon gwamnan jihar Kaduna da wasu tsafin ministoci a zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari sun fice daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar zuwa wata jam'iyya. Mozambique ta gamu da iftila'in guguwa karo na uku a cikin watanni hudu biyo bayan mamakon ruwan sama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Saudiya don ganawa da wakilan Amurka a game da kawo ƙarshen yakinta da Rasha. To ga labaran kamar yadda suke. ficewar tsohon gwamnan kaduna malam nasir rufa'i daga jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ya daɗa fito da zargin barakar da ke cikinta a daidai lokacin da 'yan adawa ke ci gaba da tuntuɓar juna akan yadda za su tunkari apc a zaɓe mai zuwa aisha shehu kabara na ɗauke da rahoto a kai wannan ficewa ta malam nasir el rufa'i daga apc na tabbatar da yadda wasu 'ya'yan jam'iyyar ke nuna rashin gamsuwa Dr. Aliyu Bello, shugaban jam'iyyar APC na Nasarawa, ya ce ficewar 'yan rufa'i asara ce amma kuma. A matsayina na ɗan siyasa na san ba wani ɗan siyasa da zai ji daɗi a ce wani ya fice daga jam'iyyarsa ya koma wani jam'iyya. Balantana kuma a ce mutum irin yan rufa'i wadda tsohon gwamna ne kuma ya yi minista sananne ne a ƙasar nan. Amma a siyasance zan ce mu 'yan siyasa mun san cewa haka za ta faru ba don komai ba saboda yan rufayi tun ran da ya rasa kujerar minista ya riga ya bar apc sai dai rana irin wannan ne kawai muke jira tabbatar cewa ya bari ko yaya masu sharhi ke kallon wannan sauyi farfesa usman muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisu ya mana tsokaci a kai ba shakka zai tasiri wurin zaben tunda ga zaɓe ai february ne 2027 to idan ba hakan ake ba ai siyasar ba za ma ta ɗau wani kala ba a yanda aka tsaya kamar mulkin mallaka da kuma mutane gaba ɗaya kamar suna cikin sarƙa ai kaga babu daɗi gwanda irin wannan din na faruwa kuma kan talaka na wayewa sannan su kuma manyan suna zaluntan kansu kuma suna zamewa kuma suna sake wani shiri daban aisha shehu kabara Lagos a Rafai. A wani al'amari mai kama da martani wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai farmaki a kan ƙauyen birnin daidai na jihar Kebbi a Najeriya, inda suka kashe mutane goma sha uku suka kuma kona ƙarin ƙauyuka bakwai. Majiyoyi daga yankin sun ce maharan sun kai farmaki a kan ƙauyukan da ke ƙauyen watan kewayen ƙauyen birnin daidai duk a ƙaramar hukumar arewa ta jihar Kebbi. sun yi ikirarin cewa harin ramuwa ce a kan kisan jagoransu da ake kira mai gemu wanda haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi daga najeriya sai kuma kasar chadi inda mai shigar da kara na gwamnatin chadi ya ta sakiyar 'yan jarida uku ciki har da wakilin radio france international anjamena olivier monoji zuwa gidan yari kafin a sake gabatar da su watan a gaban shi a ranar alhamis mai zuwa saboda zargin cewa sun haɗa baki da sojin hayar bagana don gudanar da ayyukan da za su iya kawo cikas ga sha'anin tsaron ƙasar ta chadi mai shigar da ƙara na gwamnati umar muhammad ake da layi ya bayyana abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Bayan da aka saurare su, an tantance abubuwan da ake zargin su da aikatawa kamar haka. Na farko, haɗa baki da wasu don cutar da rundunar soji da kuma diplomasiyar ƙasar Chadi. Haka zalika, ana zargin su da cewa abubuwan da suka aikata za su iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasarmu da kuma shirya zagon ƙasa don haifarwa Chadi tarnaki. Lura da waɗannan abubuwa, bangaren shari'a ya kaddamar da bincike domin sanin irin rawar da kowanne daga cikinsu ya taka. Mai gabatar da kara na kasar Chadi Umar Muhammad Kedilai? ila yau a kasar Chadi an tsare wasu 'yan jarida uku a birnin Injamena da ake zargin su da yi wa sojin hayar vagana leƙen asiri kamar yadda muka yadda muka ji kuma ranar Alhamis za a gurfanar da su a gaban kuliya. shugaban gana john dramani muhammad ya kammala ziyarar da ya kai kasashen yankin sahel uku ya kai ziyarar tasa wadda kasashen ya kai ziyarar tasa a kasashen mali nijar da burkina faso da zumar ɗinke barakar da ke tsakanin su da kungiyar ecowas muhammad ya mayar da hankali ne akan tabbatar da tattaunawa da kuma haɗin kai a tsakanin kasashen yankin Karancin man fetur da tsadarsa ya fara tsananta a jamhuriyar Nijar duk da cewa kasar na kokartawa wajen fitar da tataccen man da kanta bayan samar da matatar mai ta Soras a Sindar. Shekaru biyu da suka gabata farashin man fetur a kasar ya rubanya bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo ƙarshen tallafin man fetur abinda ya haifar da tsada da kuma karancinsa a ƙasashen makwabta. dangane da wannan batu ne muka tattauna da wani ɗan ƙasar da ya nemi a sake sunansa ga kuma abin da yake cewa abin ba daɗi a saboda Allah da na ba a ce ƙasa muna da mai muke ta ci gaba ki a ce kuma ko sai jihohi wanda ke kantar matsala mai gaba ki nan abin da ya shafi bangaren agada. mai na cika uku a bangaren ya mai an ba mu san ko nawa ke ba amma an ce saboda Allah farashin shi ya hau abin da ya shafi bangaren tawa da doso na tillaberi kaga ba abin kwarai bane ya kamata saboda Allah a hukumance a hito a yi magana bisa kan matsalar man nan to baka ganin wannan baya rasa nasaba da rashin samun man kai tsaye daga Najeriya sabanin yadda ake shigo muku da shi a baya wanda yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka samu wadatuwar man? To ba mun ji an ce Burkina da Mali ba ana kai masa mai ba kuma an ce farashin da aka ba su shawarar ba shi aka ba 'yan kasa ba an ce shawarar ana saida shi dala arba'in da tsamma shidda mu na wurin ɗan Nijar yana shan mai wani bangare kana shan mai jikka wani bangare kana shan mai ɗari da wani abu mu na bangaren maraɗi ne da abin da ya shahi zandara kaɗai da difa mu ne muke shan mai sama da ɗari da wani abu amma wannan yankunan gabaki bangaren kudanci misali suna shan mai sama da kusan jikka biyu da wani abu kuma mu riƙa kallon wata ƙasa ya ta ce gida ta fara ginuwa sannan a mika masu kasa bai yiwa ce dan kasa na kuka dan a canza samun wasu kuma saboda Allah ne kamata ba to wani wanda bai so a bayyana sunansa daga Nijar labaran ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international an zabga mamakon ruwan sama da karfar iska arewacin kasar mozambique a jiya litinin a yayin da ta fuskanci guguwa mai karfi karo na uku a cikin watanni hudu kamar yadda hukumar kula da yanayi ta kasar ta bayyana guguwar da aka lakabi da jude ta isa kasar da yadda safiyar litinin da iska mai gudun kilomita 140 a cikin sa'a guda kana ta ta'azzara zuwa kilomita 195 a sa'a guda kamar yadda cibiyar hasashen yanayi ta kasar ta sanar an gayyaci jami'an jam'iyyar tsohon shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo joseph kabila zuwa wata kotun soji a jiya litinin don amsa tambayoyi a wani lamari da ke alamta tankiyar siyasa a game da yadda 'yan tawayen m23 masu samun goyon bayan rwanda ke karbe watan karbe karin garuruwa wani lauyan jami'an jen mbuya ya ce baya ga dalilin 'yan tawayen m23 babu wanda ya san wani dalili na gayyatar mutanen. shugaban ukraine volodymyr zelensky da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio sun isa kasar saudiya domin tattaunawa kan makomar yakin rasha da ukraine hawa halin gwangwazo ta hada mana rahoto a kai Tun a jiya Litinin ne shugaba Zelensky ya yi wata keɓantacciyar tattaunawa da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman gabanin tattaunawa da wakilan Amurka kan makomar yakin Ukraine yayin da a gefe guda sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio shi ma ya isa Saudiya ana sa ran fara tattaunawar yau Talata inda zai gana da tawagar wakilan Rasha haka zalika zai gana da na Ukraine ko da yake Zelensky ya ce ba zai halarci tattaunawar ta yau Talata ba amma ya ce tawagar wakilan kasarsa za ta kunshi shugaban ma'aikatansa da ministan harkokin wajen kasar da na tsaro sai sauran manyan jami'an gwamnatin Ukraine wakilan na Amurka sun ce suna son amfani da damar tattaunawar domin gane ko kif ta shirya amincewa da kawo ƙarshen yaƙi tsakaninta da rasha. To da Hauwa. A yau Talata Ukraine in za ta gabatarwa da Amurka da kwarekwarar shirin tsagaita wuta da Rasha a fatan da take na maido da dangantaka da kasar da ta fi ba ta gudunmawa watan Amurka biyo bayan musayar zafafan kalamai da suka yi a watan da ya gabata. tattaunawar da za ta gudana a saudiya daga wannan talata na zuwa ne a yayin da rasha ke zafafa hare a kan ukraine hadda gwamman watan gwamman hare daga jirage marasa matuka a cikin daren jiya litinin kamar yadda magajin garin birnin kiev ya bayyana a yau talata gwamnatin kasar philippines ta ce an kama tsohon shugaban kasar rodrigo duarte a wannan talata bisa izinin yin haka daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sakamakon zarginsa da aikata laifin cin zarafin bil'adama a lokacin da ya yaki da muggan kwayoyi a zamanin mulkinsa. Duwati mai shekaru 79 wanda ya sauka daga kasar mulki a shekarar 2022 ya shiga hannu ne a filin tashi da saukan jirage na Manila. labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na radio france international yanzu lokacin labarin wasanni umar sani ya shigo barka da zuwa umar sani to michael sannan ka da kokari michael yau sha ɗaya ga watan nan ake koma kotu kan shari'ar mutuwar tsohon tauraron kwallon kafar duniya dan mm. kasar argentina diogo maradona bayan an ta ɗage wannan shari'ar har sobi a baya shekaru hudu bayan rasuwar shi akalla ma'aikatan jinya bakwai ne za su gurfana waɗanda ake zargi da sakaci da ya kai ga rasuwar shi a gaban kotun wato Buenos Aires da ke a Argentina a wannan ranar ta yau. Wato ma'aikatan jinya bakwai ne za su gurfana ana zargin su da mm. sakaci game da mutuwar. Eh watan sun yi sakaci ba su yi bashi kula wanda ya dace. Sosai makwa. Mm. To shari'ar wadda za a ci gaba da yin ta har zuwa tsakiyar watan Yuli za a dinga zama akalla so uku kowane sati kuma za a saurari akalla shaidu da 120 waɗanda suka haɗa da ƙwararru da wasu daga cikin danginsa da kuma likitocin da suka kula da lafiyar shi mm. idan aka tabbatar da laifukan da ake zargin su da aikatawa kowanne daga cikin mutane waɗanda ake zargi kenan ma'aikatan jiya bakwai ka iya fuskantar ɗaurin shekaru biyar zuwa 28 a gidan maza na mm. laifukan da aka same su kenan to ranar 25 ga watan nuwamban shekarar 2020 ne diogo maradona ya rasu yana da shekaru 60 a duniya kan gadon asibiti a gidansa da ke yankin tigray a arewacin buenos aires na kasar argentina to bari mu dawo mu duba wasu wasanni da za a buga a yau bayan dawowa a gasar zakarun turai ta league de champion hmm. kasan yau akwai wasanni da za a buga inda liverpool za ta karawa da psg hmm. a wannan talatar kenan can da misalin karfe tara agogon gmt sannan akwai wasa da za a karawa tsakanin barsa da benfica hmm. sai kuma leverkusen da bayern munich sai kuma inter da milan da kuma feyenoord hmm. to gobe kuma sha biyu ga wannan watan da muke ciki akwai wasu wasannin suma da za a buga bugawa kenan a cigaba da gasar yanzu da aka dawo da ita hmm. wato goben lille ce za ta karawa da dortmund hmm. sa'annan arsenal ta kara da psv akwai kuma wasa da za a buga tsakanin aston villa da prague sannan a ƙarshe sai a yi atleti da kuma real madrid eh watan wasa ne mai zafi sosai duka waɗannan wasannin mm. babu dukansu suna da kyau sosai eh, wasanni ne masu kyau sai za a sha kallo kuwa mm. kuwa to bari mu leƙa kasar spain inda alkali mai shari'a ya buƙaci wato daga ƙara kan mm. shari'ar da ake yi wa tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafar wato spain Mm. ana kiran shi da luis rubial to alkalin ya bukaci a daga wato wannan eh, daga karar saboda ya kafa hujja da cewa hukuncin da aka yanke ma shi shugaban tsohon shugaban hukumar kwallon kafa spain mm. wato akwai wasu bayanai da mai shari'a ya soke masu mahimmancin gaske a yanke wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafar ne hukuncin biyan tarar euro dubu goma bisa laifin sumbatar wata 'yar wasa a dubu biyu lallai ya yi sumba mai tsada madalla hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta sanar da kwato kudaden da suka kai naira tiriliyan guda a shekarar ta gabata abin da ke nuna irin nasarar da ta samu baya ga samun nasarar kararraki sama da dubu hudu a kotu dangane da wannan nasarar bashir bayan idris ya tattauna da daraktan kungiyar amnesty international a najeriya malam isa sanusi kuma ga yadda zanta wasu ta gudana Malam Isa Sanusi kaji hukumar EFCC a Najeriya ta ce a shekarar da ta gabata ta kwato hmm. kudaden da suka kai sama da naira triliyan guda da aka sace daga hannun jama'a. kome za ka ce akan wannan? Abin da yake faruwa shine ah, wannan abun yaba ne to amma kuma ba yadda za a yi a ce Uh, wannan shi ne kadai irin kudaden da ya kamata a ce an gano duk da cewa dai zamu yaba efcc ta yi kokari to amma ya kamata a yi tambaya kuma tambayar ita ce shin satar da ake yi ta yi kusan abin da aka gano to idan ka je ka ga dan adam da rayuwar mutane a najeriya duk da wannan kuma kudan kudade da aka karbo da sauransu abin takaicin shine ta daga ƙarshe sai ka ji ana cewa ai su ma kudaden da aka kwato din an neme su an rasa su wannan ya sha faruwa ba wai ina zargi ne cewa efcc za ta yi haka ba to amma dole ne a fito a gaya wa 'yan najeriya me za a yi da kuɗin ina suke ko kuma me aka yi da su saboda haka dole ne ita kanta efcc sai ta wanke kanta to amma abin da za a yi da kuɗaɗen dole ne ya zama na an yi shi da gaskiya da adalci idan ba haka ba kawai ɓarawo ne ya yi wa ɓarawo sata To ana iya cewa wannan matsala ta satar kudaden jama'a karuwa take yi. To gaskiya ba zai iyu a ce wai saboda kawai wannan a ce wai satar kudaden gwamnati tana raguwa ba. Karuwa take yi. Kuma abin da zai gaya maka cewa wannan sace-sace yana karuwa shine yadda rayuwar mutane take ƙara galabaita. A idan ka je kudu idan ka je arewa za ka ga ba ruwan sha babu tituna babu asibiti babu magunguna makarantu ko a jihohin da suke da arziki ma makarantu za ka ga yara a ƙasa suke karatu saboda mai saboda kwashe kudaden ake yi ana zuba a aljihu a je a yi sharholiya da su amma magana ita ce yadda ake gane cewa cin hanci da rashawa yana raguwa a ƙasa shine idan rayuwar mutane tana inganta mutum ba sai ya kai ruwa rana ba zai samu haƙƙinsa wannan shine ake a magana ta cewa ba a cin hanci da rashawa in ka tuna ko da ma'aikatar da take yaƙi da talauci sai da aka samu manya-manyan zarge-zarge na sace kudaden da aka ware domin tallafa talakawa irin wannan yana ci gaba yanzu ko a yanzu na akwai zargin da ake cewa dibino da saudi arabia ta bayar a matsayin tallafi ga Najeriya an ga wani sa a cikin kasuwa ana zargin cewa an kai ana sayarwa. Har ma wasu sun fara yaɗa shi a intanet har ana ma turawa ƙasar Saudiya ta gani. To wannan kaga yana nuna akan cewa cin hanci da rashin wannan ba wai raguwa yake ba karuwa yake yi. sannan duk yawan kudin da efcc ta ce ta kwato bai kai kwatan kwatan kwatan abinda wani kato shi kaɗai zai sace a rana ɗaya ba to a ƙarshe ga 'yan